Yau zan koya muku auren da yafi kowane aure daɗi a duniya. Mu je zuwa, mu je zuwa ku samu ƙwayan guda biyu. Da da kuka ji zan yi aure kuma zan je na siyo waken suya ne da dinga sirfa shi ina nika shi to ba haka nake ba. Wannan abin shi ake cewa tofu, abin aure ne an riga da an hada shi ready made. Idan ka shape din da kuke so idan kun ga dama ku yanka ƙanana idan kun ga dama ku yanka manya matsalar ku ce. Rogo gishiri ku rubada akai saboda dan yi test kadan sai ƙwayayen ku guda biyu a gefe. ku ɗauko awara ku sa a cikin kwai ku saka a cikin mai ku tabbata kun yi ja suya idan kuka fara suya matsalar ku ce ni dai ga wace ne kuna gani ja ce zar abin da ya rage shine hada sauce din da za a ci awaran da shi nan ga tomato nan ga bell peppers ku yanka su a waje idan kun ga dama ku sa a taru idan kun ga dama ku sa a taru matsalar ku ce kun ga dama ku yi amfani da man da ku soya awara idan kun ga dama ku sa sabon mai matsalar ku ce albasan kina soyuwa ki zuba tumatiri a ciki sai kuma ku zuba tattasan ku akwai idan kun ga dama ku zuba a lokaci ɗaya idan kun ga dama ku zuba daban-daban yadda nai matsalar ku ce kun tabbata ya da hukun jujjuya sai ku fara seasoning seasoning shi shine abin da yafi kowane abu muhimmanci a cikin girki duk iya girkin ku idan har ba ku iya seasoning ba to ba zai yi ba to idan kun ga dama ku siyo kafi zabuwa ku saka idan kun ga ku seasoning mai kyau matsalar ku ce ni dai kuna gane da nake sun duk waɗannan abubuwan kun san su duka ba waɗin ku bari na nuna muku satin da ya gabata abin da ba ku sani ba kawai wannan kwalban ne wato soy sauce ne bacin kun gama season kun tabbata komai ya dahu sai ku zuba awaran ku a cikin sauce ɗin ku juya sosai ku tabbata awaran ya juyu awaran ya tsotse roman da ke jikin sauces ɗin ku komai da komai yayi dan bashi na minti uku ko hudu ya soyu sosai komai ya kama jikin shi sai ku serving a plate idan kun ga dama ku ci idan kun ga dama ku zubar matsalar ku ce ni dai na ci zai gashi na yi serving na a plate zan ɗanɗana muku na ji yawwa bismillah ku da bismillah tun da nake ban taɓa cin auren da ya kai wannan auren daɗi ba Wiwu!